ma'aikatar lafiya ta lebanon ta ce akalla mutane goma sha biyar ne suka mutu sakamakon hare-haren da isra'ila ta kai ta sama a sassa daban-daban na kasar wasu 'yan najeriya sama da ashirin na hanyar su ta komawa gida bayan sun makale tsakanin kasashen ghana da cote bayan an yaudare su da sunan sama musu aiki amma yanzu sun ce dan ba kara dukkan wanda zai yi tafiya irin wannan to ya tabbatar da ya samu guziri kuma da inda zai je idan wanda zai ɗauki mutane ne mutum ya yi ƙoƙari a yi takarda a rubuce yanzu mun samu darasi iyakar darasi a wannan rayuwar A Najeriya kungiyar agajin likitoci ta Medicine Sans Frontier ta ce matsalar tamuwa ta fara kaiwa wani mummunan mataki a jihar Bauchi. medecins sans frontier ita kadai ce kungiya wanda ta waje wanda take aiki wannan ma tamuwa sai mun ka ce ma mutane mun ka nuna musu da abubuwan da gare mu mun ka ce gashi na abun ya karhin mu ku zo ku kama mana mai aiki tare kenan abun yana da karhi sosai an ba mu tashi ba abun gaskiya zai gagari kowa da kowa ta ma kafin mu kai ga waɗannan da ma wasu sauran rahotannin sai na fara karanto labaran duniya yar takarar shugaban ƙasar amurka ta jam'iyyar democrat kamala harris ta kalubalanci jam'iyyar republican da ya tabbatar da cewa yana da ƙoshin lafiyar da zai iya tafiyar da aikin ofishin shugaban ƙasa tana magana ne bayan fadar white house ta fitar da wata takarda daga likitanta wanda ke nuna cewa tana cikin ƙoshin lafiya a nasa bangaren kuma mr trump a wani gangamin da ya yi a california ya sake zakewa kan batun 'yanci rani inda ya zargi 'yan jam'iyyar democrat da shigo da abin da ya kira rundunar masu aikata laifuka a ƙasar yace duk wanda zai shigo da gungun masu aikata laifuka domin su mamaye amurka bai cancanci ya yi takarar shugabancin wannan kasar ba ma'aikatar lafiya ta labaran ta ce akalla mutane goma sha biyar ne suka mutu sakamakon har-haren da isra'ila ta kai ta sama a sassa daban-daban na kasar Daya daga cikin wuraren da aka kai hari shine daryl bila da ke arewacin kasar lebanon wanda shine kanan farko da aka kai hari a yankin rundunar ta idf da ta ce mayakan hezbollah sun harba rokoki sama da 300 zuwa isra'ila a jiya asabar ta kuma umarci mutanen da suke zaune a yankin kudancin lebanon da su fice daga yankin kasashe arba'in da ke bayar da gudunmawa ga tawagar wanzar da zaman lafiya ta majalisar ɗinkin duniya a kudancin lebanon sun yi kira da dakatar da hare-haren da ake kai masu cikin gaggawa wata sanarwar haɗin gwiwa da suka fitar ta ce rawar da rundunar ta unifil ke takawa na da matukar muhimmanci idan an kai la'akari da yadda lamarin ke ƙara ta'azzara yayin da isra'ila ke ci gaba da kai farmaki kan ƙungiyar hezbollah dakar wanzan da zaman lafiya biyar ne dai aka raunata cikin 'yan kwanakin nan kuma akalla hudu daga cikin su isra'ila ce ta yi sanadiyar hakan Labarin na zuwa muku ne dai daga nan sashen hausa na bbc an harbe wani fitaccen ɗan siyasa a mumbai babban birnin kasuwancin ƙasar india wasu 'yan bindiga sun buɗe wa baba sadiq mai shekaru 66 wuta a kusa da ofishin ɗansa wanda shi ma ɗan siyasa ne Baba Siddiqui was a senior figure in the politics of Maharashtra. Wakilin BBC ya ce Baba Sadiq jigo ne a siyasar jihar Maharashtra inda ake sa ran gudanar da zaben majalisar dokoki a cikin wata mai zuwa. an kawo mutane biyu da ake zargi amma babu wani bayani game da dalilin da ya sa suka harbe shi wani bincike da aka yi kan ƙwayoyin halittar shahararren matafiyin nan christopher columbus ya gano cewa bisa ga dukkan alamu yana da jinin yahudawa a baya dai an yi tunanin columbus wani wanda tafiye-tafiyensa ne suka haifar da mamayar yankin kudancin amurka da sifaniya ta yi ya fito ne daga yankin genoa a ƙasar italiya The researchers say he's likely to have grown up in Spain, which had a large. Wakilin BBC kenan ke cewa masu binciken sun ce mai yiwuwa ya girma ne a Sifaniya, wanda a lokacin ya zame gida ga Yahudawa da dama, kuma ya ɓoye asalinsa ne domin gujewa cin zarafi mai nasaba da addini. An dai kori Yahudawa daga Sifaniya ne a shekarar 1492, shekarar da Columbus ya isa yankin Amurka. To labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. yanzu kuma sai rahotannin da muke tafi da su a cikin shirin kuma zamu faro ne daga amurka inda 'yar takarar jam'iyyar democrat a zaben shugaban kasar kamala harris ta zargi donald trump mai shekaru 78 da kokarin yin rufa-rufa saboda kin bayyana ainihin yanayin koshin lafiyarsa hakan dai na zuwa ne bayan da ita kamala din ta wallafa takardar shaidan koshin lafiyarta wanda ya nuna cewa garau take babu wata matsala ga rahoton da editan aliyu abdullahi tanko ya haɗa mana takardun shaidar ƙoshin lafiyar 'yar takarar shugaban ƙasa ta jam'iyyar democrat a amurka kamala harris sun nuna cewa tana cikin matuƙar ƙoshin lafiya kuma za ta iya jan ragamar ƙasar rahoton da likitan ta joshua simons ya fitar ya nuna cewa tana da lafiyar kwakwalwa kuma a zahiri ba ta da wata matsalar lafiya domin gudanar da aikin shugabancin ƙasa. ga abin da Kamala Harris din ta ce jim kaɗan kafin ta hau jirgi zuwa North Carolina. Ta ce a yau na fitar da takardun shaidar lafiyata, kuma ina tunanin duk 'yan takarar shugaban ƙasar Amurka banda Donald Trump sun yi hakan. Kuma a gari na, shi da kwamitin kamfe ɗinsa ba sa son Amurkawa su san ko yana da ƙoshin lafiyar riƙe ofishin shugaban ƙasar Amurka. Sai dai kwamitin yakin neman zaben ɗan takarar jam'iyyar Republican ɗin Donald Trump ya hakikance cewa dan takararsu na da ƙoshin lafiya kuma zai iya gudanar da aikin ofishin shugaban ƙasa idan har ya larta zaɓe. A ranar biyar ga watan Nuwamba ne Amurkawa za su raba dutse da kwai tsakanin Kamala Harris mai shekaru 59 da kuma Donald Trump dan shekaru 78 a zaben shugaban ƙasa mai cike da tarihi a ƙasar. Agaida Aliyu Abdullahi Tanko. yanzu kuma sai mu nufi kasar ghana inda wasu 'yan najeriya sama da ashirin ke hanyar su ta komawa gida bayan sun tsinci kansu cikin tsaka mai wuya inda aka ji su a wani garin da ke tsakanin ghana da cote d'ivoire bayan an yaudare su da sunan zuwa coast a tsakiyar makon da ta wuce ne dai sashen hausa na bbc ya yi rawaito cewa an kai yanayin da waɗannan mutanen da suka tsinci kansu lamarin da ya ja hankalin ofishin jakarancin najeriya da ke ghana har suka tuntuɓi mu domin ganin sun taimaka wa mutanen waɗanda galibin su masu aikin hannu ne ga rahoton da mu muhammad fahad adam ya aiko mana Matsalar yaudarar mutane a kwaso su daga ƙasar Najeriya zuwa Ghana da sunan aiki ta fara zama ruwan dare gama gari, inda ko a baya-bayan nan ma aka mayar da wasu gungun mutane da dukkaninsu masu sana'ar hannu ne, inda aka kwaso su kuma aka jibge su ga wani gari na bakin iyaka da ke ƙasar Ghana da Ivory Coast, inda suka shiga ɗaka mai wuya. Uh, you don't have to start from somewhere. You don't have to start from somewhere. nan da yi jakadan kasar najeriya ne a ghana mr dayo adeoye kuma shine yake wa wannan mutane kashedi lokacin da ya gana da su arewa community ghana ita ce kungiyar da ta yi ruwa ta yi tsaki domin ganin wannan mutane sun koma gida lafiya yusuf anas ambi shine kakakin kungiyar kuma ya yi min karin bayani kamar haka su high commission sun biya kudin zallan mutum 24 ne ba su biya kuɗin mutum ashirin da shida ba kuma mutum ashirin da shida ne suka rage ita kuma ta biya kuɗi zuwa lagos ne direct to in aka kai su lagos kuma wani sabon wahala ne zuwa arewa muka zauna dai muka daidaita akan a nemi yanda da shi anas da suke wajen wanda je muka je da su embassy ya ce to ba komi akwai kuɗi da suke tarawa ne ko da su karɓa ne da da a haɗa a cika musu kuɗin mota da da a kai su zuwa sokoto muna godiya ma Allah madaukakin sarki da ya bamu daman tura wayannan yan uwa namu gida yau muna godiya ma Nigerian High Commission Ghana na ɗaukan ɗawainiyan su kuɗin mota da komi da kuma samar da takardan da za su rike saboda maganan hanya muna godiya ma Alhaji Hussein Galadiman Adarawa muna godiya ma duk wanda ya bada lokacin shi da kuɗin shi yan uwa da suke gida don girman Allah don san da kuke yi wa manzon Allah in mutum da yi tafiya ya tabbatar ya san inda zai je kuma yana da wanda zai doki ɗawainiyar shi idan ya je saboda abin nan duk iri ɗaya ne ko ina ka je. A nan yi tashar mota ce da ke unguwar sabon zango a birnin Accra kuma ga wa'annan mutane nan 'yan Najeriya an loda su a cikin wannan mota ta safa za su koma zuwa a ƙasarsu ta haihuwa Najeriya. bari na ji ta bakin wasu daga cikinsu. Sunana Aminu Abubakar na fito daga jihar Kano, unguwar Kwana Jaba Nasarawa Local Government. Yau dai muna cikin farin cikin cewar Allah Ubangiji cikin ikonsa za mu samu ɗagawa mu koma ƙasarmu. Sunana Hassan Kali. Eh babban shawaran da nake ba ma 'yan uwa gaba ɗaya dukkan wanda zai yi tafiya irin wannan to ya tabbatar da ya samu guziri kuma da inda zai je idan wanda zai ɗauki mutane ne mutum ya yi ƙoƙari a yi takarda a rubuce da yarjejeniya akan dukkan abin da za a yi yanzu mun samu darasi iyakar darasi a wannan rayuwar da ta gabata. Wannan matsalar dai ta wuce ta wayanda ake kwasowa da sunan aiki akwai ma yadda wasu ɓata gari ke kwaso 'ya'yan mutane ƙanana su kawo su ƙasar Ghana domin su ringa yin bara wasu kuma suna kwaso 'yan mata ne suna zuwa da su suna yin ayyukan asha daban-daban inda masana ke ganin cewa lokaci yayi da ya kamata a yi hoɓɓasa domin haɗa ƙarfi da ƙarfe tsakanin dukkanin masu ruwa da tsaki a Najeriya da Ghana don ganin an magance wannan matsala kafin ta gagari kundila. Muhammad Fahad Adam sashen Hausa na BBC daga Accra, Ghana. ta yanzu kuma sai mu nufi Najeriya inda kungiyar likitoci ta Medicine Sans Frontier ko kuma Doctors Without Borders ta sanar da cewa ana samun karuwar matsalar tamuwa a jihar Bauchi da ke yankin arewa maso gabashin kasar. wannan lamari da ya ɗore wa ƙungiyar kai ganin cewa jihar ba ta fama da matsalar rashin tsaro da 'yan gudun hijira amma a halin yanzu matsalar ta kusa fin ƙarfin ƙungiyar ta magance ta ita kaɗai adam usman gari babban jami'i ne na ƙasa a ƙungiyar ta medicine sans frontier kuma ga ƙarin bayanin da yawa abdu halilu cutan tamowa a najeriya yawa gare ta kungiyar magula shida center operational duka muna nan a najeriya amma ba duka najeriya bane muke bangare wasu suna bauchi wasu suna borno wasu suna katsina wasu suna sokoto to muna aiki ne tare da ma'aikatan lahiya na najeriya mu fuskanci wanga ciwon da yake gaban mu to a yanzu a ce mu ida da abun akwai wuya amma aiki ne wanda muke cewa ba likitance bane kadai za mu iya shawakan abun akwai wanda kahin likita a cikin zamantakewa kewa na yau da kullum da kuma a cikin karkara wanda mutane kamata su yi kamar abinci a tamuwa mu abin da muke gani a likita mu yanzu misali na dauka a bauchi abin babba ne yau shekara biyu da rabi da muka bude bauchi mun fara da kamar gado saba'in da biyu sai mun ka zo ka haura yanzu dari biyu da hamsin yanzu a lokacin da nake magana kusan gado dari uku ne kenan akwai lokacin da in an gama da tamuwa da wasu cututtuka akwai lokacin da ake sama yara biyu ma bisa gado guda ba a bauchi mun dauka yanzu kamar medicine san frontier ita kadai ce kungiya wanda ta waje wanda take aiki wannan ma muwa sai mun ka ce ma mutane mun ka nuna musu da abubuwan da gare mu mun ka ce gashi nan abun ya yi karhin mu ku zo ku kama mana mai aiki tare kenan abun yana da karhi sosai in ba mu tashi ba abun gaskiya zai gagari kowa da kowa ta kai mai wani irin taimako ne kuke so a al'umma ta kamu wajen ganci ayin gwamnati da tamuwa a Najeriya yanzu misali mun dauka Bauchi tana arewa maso gabas amma an doki zancen arewa maso gabas kullum Borno Adamawa adamawa yobe ake zance ba zancen bauchi bauchi batta da insecurity bauchi batta gudun hijira muna ganjuwa local gaman cikin likitan kafin madaki abubuwan da muke gani abun yana da karhi sosai kenan shi yasa mun ce kamar mun kare ne misali ban ma ya ce ma abun shi yasa muka kiraye wasu su so su kama mana gwamnati ita ce muke taimaka ma uwa uba ita ta tashi ta aiki sauran mutane wasu masu hannu da shuni su ma su kama su kawo ma bauchi tallahi kenan mutum guda bai yayi sai mu duka mun hada karhe da karhe tare za mu ci ma abun. Me yasa cutar ta ke kici ta yawa a jihar Bauchi misali? Kasan abu da yawa ne yanzu kamar yaro ne sai wani bi ya yi rashin lahiya an ta yawo da shi a karshe ake kawo likita akwai wannan daya. Na biyu akwai karamcin ci maka. Karamcin ci maka ba ba bane ba abincin bane a Bauchi ana guja gida a Bauchi kuma ana shinkafa. Wani bi abubuwa da muke da shi lokali shine ba ya hada abai ma yaro yana kawo illa kuma na uku an dauka sauyin yanayi da ruwa ko ko kuma damana tana zuwa lokaci kuma tana dariya mutane su yi noma su samu abubuci maka da kwami da kwami a yanzu wani bin in ya zo wata biyu wata uku ne ya kare bancin shi akwai ambaliya da ake samu wani bi sifkokin da an kai duka gaba don yana zuwa yana kariya kuma bancin shi akwai wasu cututtuka yanzu kamar in an doka cutan kenda shi ma yana kawo illa malnutrition kenan an doka wannan duka a hada abun da yawa ne Adam Usman Gari kenan babban jami'i na kungiyar Medicine Sans Frontier a Najeriya. To a cikin shirinmu na hantsi za ku je da 'yan Nijar ke kokawa kan ƙarin farashin lantarki. wutar da nake sha ita ce kullum ba abin da ya karu ban kara wasu injina ba bisa ban kara komi ba kuma abin da muke kullum shine muke da wutar sai gane da jika sittin kenan kamar allin kaso uku abin da nake biya. To sai ku kasance tare da mu. kuma da haka lokaci ya kawo mu karfe bakwai saura minti goma sha shida agogon najeriya da niger wato karfe shida saura minti goma sha shida kenan agogon gmt da ghana ibrahim yusuf muhammad ke gabatar muku da wannan shiri daga nan sashen hausa na bbc To tun da farko cikin shirin da ya kunji cewa 'yan takarar shugaban kasar Amurka a jam'iyyar Democrat Kamala Harris ta kalubalanci Donald Trump na jam'iyyar Republican da ya fito fili ya tabbatar da cewa yana da koshin lafiyar da zai iya jan ragamar kasar. To yanzu kuma sai filinmu na taɓa kiɗi taɓa karatu tare da haruna shehu tangaza. jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wani sabon shiri na taba kiɗi taba karatu kuma domin gabatar da shirin na wannan makon na gayyato abokiyar aiki na aisha sharif baffa wadda ba ba kowa bace a wannan shirin aisha barka da zuwa yawa barka ka dai haruna barka ka dai kuma jama'a to aisha ba da bata lokaci ba ina ganin bari mu fara duba wannan labari na wata mata da 'ya'yanta uku wadda 'ya'yan suka yi sanadin aka ɗaure ta a gidan yari to a wannan kuma za a yanke mata hukuncin ɗauri a gidan yari a wani ƙasa kenan a ƙasar amurka ne a garin houston na jihar texas wato abin da ya faru ita wannan mahaifiyar sunanta gloria williams mm. yanzu za ta tafi gidan yari bisa zargin hannu a kisan ɗaya daga cikin 'ya'yanta a cikin ukun mm. kuma babban mai shekaru goma sha biyar shine ya kira 'yan sanda ah. ya gaya musu cewa suna zaune da gawar kanin su a gida guda har ta zama kwarangwal. Ta Abin da ya faru shine tun a shekara ta dubu biyu da ɗaya ne mm. a farkan ita wannan mahaifiyar tasu. Mm, shekaru uku fa kenan. Eh mm. mai suna Kotla. Ana zargin shi ya bigi ɗaya daga cikin yaranta mai shekara takwas. to kuma sai yaron ya mutu duka ne ya ajalinsa eh, eh dukan ya doke shi a kai kuma abin ya yi sanadin mutuwarsa ba ba ba su sanar ba ba fitar da yaron kashi shi asibitin ko an binne eh, shi ba kuma kila ganin ya mutu sun san irin jangom din da abin zai jawo janyo shi sa suka yi eh sai ita uwar bata kai rahoton faro al'amarin ba ta shiru kuma sai suka tashi daga wannan gidan suka koma wani gida na daban sai suka bar yaran su uku sauran yaran biyu da gawar a wani daki a ji. Wato da suka bar eh, eh, Amma kuma duk da haka ta ci gaba da turo kayan abinci da na ce fani tana biyan kuɗin wuta da komai na wannan gidan. amma dai amma dai ga abin da yake tare da su a gidan. Mm. To ana nan daga cikin ɗan babban yana da shekaru goma sha biyar. Mm. To shi da ya ga an bar su tsawon watanni tare da gawar tare da gawar kaninsu a cikin gida mm. kuma kamar shi ita uwar tasu da farkanta kamar sun sun bar su sun watsar da su sun koma wani guri mm. to shine sai ya buga ma 'yan sanda yan sanda suka zo eh sai suka zo suka tarar da gida wari a barkace gawar ma har ta gama warin ta koma ta bushe ta koma garangwal eh, eh. to shine suka tarar da gidan dai gashi nan cikin wani mummunan yanayi kamar da shi ah, kamar za a iya dpo mm. na kawunti ta harris mm. inda wannan lamarin ya faru yake sanar da 'yan jarida shine sun zo sun tarar da ah, gidan cikin wani mummunan yanayi mm. sun ga akwai kamar kafet haka da dumar ƙasa din nan ta cike da ƙasa cinjin ba a sharewa kenan sannan ba gado ba kujeri gaba ɗaya a cikin gidan haka suka yi rayuwa eh babu bargo su dai ba su ga bargo ba ya ce kuma ga kyankyaso da kuma koda a ko'ina suna cewa wannan gidan ma bai cancanta a ce dan adam ya zauna ba yana zama a ciki ba haka suka yi rayuwa haka suka yi rayuwa sai lokacin da shi wannan babban ya kira 'yan sanda aka fitar da su daga cikin wannan suna nan gidansu tsawon watanni zaune da gawar dan uwansu kuma a cikin daki na gaba ga dakin da suke kwana nan ne kuma gawar take abin ba daɗi a ce gaskiya ba mm. daɗi to shine aka ɗauki sauran yaran mm. aka kai su asibiti domin a duba lafiyarsu kuma dukansu suna da an ga sun kanjame kuma akwai alamun an dai daddake su haka alamun duka uh, yanzu dai masu shigar da kara sun zargi ita matar suna a eh, gloria williams mm. da kokarin ɓoye mutuwar ɗanta da kuma wulakanta 'ya'yanta mm, don haka yanzu za a yanke mata hukunci ranar goma sha ga watan nuwamba mai zuwa wato watan gobe kenan za a mata eh, hukunci shi farkan nata brian cutler dama tun a watan april an yanke mai hukuncin ɗaurin rai da rai saboda samun shi da hannu na dukan wannan yaron aka har ya mutu. To labarin da nake tafa da shi shi ma dai a Amurka ne. Na'am. Amma a garin Minneapolis kuma jihar Minnesota din. Haka. So abin da ya faru shi ma nan batun yaro ne. Can yara nan kuma yaro ne. Na'am. Wato wani yaro ne dan shekara goma. 'Yan sanda suka kama shi. Ka ce yana me? Me yake? Yana tuka motar da ya sato. To, dan shekara <laughs> goma ya sato mota. Shi wani yaron ya yi kaurin suna a sata motoci. haka yake gashi da shekararsa goma to lokacin da ya je saci wannan mota wannan ba shine karan farko ko na biyu ko na uku da ya yi irin haka ba karo ne na wajen nawa to da ya saci wannan mota sai kan Mm. wasu yara a filin wasa a wata makaranta suna wasa irin eh, kwallo din da eh. sai kansu to wannan shine dalilin da yasa aka kama shi malaman makarantar suna irin daga gefe suna kallon yara na eh, wasa da suka ga irin yaro mota ta to babu house kansu ba ba control haka bai hau kansu ba mm. bata cutar da kowa ba amma dai mm. Allah ya kiyaye sai sun suka janye yaran da suke wasan ya je da ki wani wuri mota kuma ta tsaya tare ne suka kirawo yan sanda sai aka zo sai aka kama wannan yaro bayan nan ma sai aka gano cewa ba wannan ne karon farko hmm. da ya saci mota ba wannan ba karon ɗaya ba karon ɗaya ba karon shekara goma ka ga hmm. wannan mota kirar Honda Hyundai eh. ita da je sato ta ga tanan mota mai kyau da ita ga tanan kalar baka Ka ga inda yaran suke yin wasa nan ga hmm. inda ta can ya ya tsaya to abin aka ce eh abin ne da duk da irin tarihin sata na mm-hmm. motoci to mm-hmm. wannan ya rage ka yana da record kenan yana da yana da tarihi yana tarihi na yin satar motoci haka eh. to amma suna mutane suna ganin cewa bai kamata a ce wai irin an kamar yanke mishi hukunci a daure shi a gidan yara ba saboda ai kankanta shekaru shekara eh, goma eh, ko sha sha bai kai ba a goma yake ai gidan kangararrun yara ina to sai ga sai dai ko su kai shi can kangararrun yara ake kai <coughs> irin wannan yaran to abin da aka tuntubi shi mahaifiyar wannan yaro akwai mm. irin wannan halayya ta yaro saboda ya kankanta sai ta ce ita gaskiya ba ta san yana zuwa yana satan motoci ba ita abinda mahaifiyar wannan yaro ta ke faɗa dan to za ka daina can a tsare a wurin 'yan sanda. To Aisha nan kuma wani labari ne na wata mata mai shekaru ah, saba'in a Birtaniya. A yankin Lincolnshire kenan mm. na Ingila kenan. Mm. ita wannan matar ta rubuta wasiƙa ta neman aiki tun shekaru 48 da suka wuce. Tun tana shekara ba ta fa 20 da wani abu. Eh. Tun da yin saba'in take da wani abu. Kwarai da daidai saba'in take yanzu. tun shekara tana da shekara kira ashirin da biyu ta rubuta neman aiki ta rubuta neman aiki amma ba ta samu amsar ba inda wasikar take ba sai kwanan nan bayan shekara arba'in da takwas kuna <laughs> ta ta wuce shekarun yin aikin mu sabai <laughs> to ita wannan matar mai suna Tizi Hudson eh. ta rubuta wato takardar neman aiki application kenan eh. tana neman aikin mai zama mai tuka babur Allah sarki a lokacin eh. Eh, irin kamar tuka babur na nuna gwaninta din nan haka eh, waɗanda ke shiga kila gaban ah, motocin eh, manya haka hmm. to shine ta aika tana neman wannan ah, ainihin aikin to amma kuma domin shi ne aikin da take sha'awa a ranta to amma sai ta ji shiru a lokacin da ƙuruciya mm. to da ta ji shiru har ta je ta nemi irin wannan aikin a wasu kamfanoni ta samu kuma ta samu har ta yi aiki a kamfani hudu Allah sarki wancan na farko da ta eh, nema ba ta samu amsa ba eh. ashe abin da ya faru mm. wasikar da ta tura mm. a gidan waya sai ta fada bayan ta fada bayan kabar to tana nan ikon Allah har sai bayan shekara arba'in da takwas ila an je daga shi ne ko za a canza ko za a wani gyara sai aka gano sai aka gane ta subhanallah to shine sai gidan wayar da ake kira stens post office sai ya sake maido mata wannan wasiƙa ya rubuta cewa ga wannan wasiƙar ta ba ta samu isa inda aka tura ta ba ta fada ne a bayan bayan durowa bayan kamar kabad haka kuma yanzu sai bayan kusan shekaru hamsin kusan shekaru hamsin suka ce muka gano ta don haka ga nan mun maida miki ai ba ta da amfani kwarai da gaske ganta na Allah tana dariya da wasikar ta ta Allah eh. ta zufa yanzu kai na za ta iya wani tuki kwarai da gaske to shine tace ita ita ma abin da take mamaki shine mm. yadda aka yi suka gano ta eh, domin a cikin waɗannan shekarun ta canza gida fiye da su hamsin ta tashi da ta koma wannan eh, na ɗaya kenan sannan ta ma bar ƙasar ta koma wata ƙasa da zama har sau hudu ko zuwa biyar ikon Allah ya ake suka gano inda take domin a Lincoln shiya take yanzu mm, mm, to amma mm. kuma a lokacin tana zaune ne a london lokacin ta rubuta wasiƙar tana zaune ne a london daga can ne ta rubuta wasiƙar da adireshin ta na can kai aka suka to shine ta rasa ita ma yadda aka suka gano ta aka maido mata wasiƙar ta da gaske to yanzu kuma ina ga daga kasashen turai bari mu tafi afirka na'am babban birnin Uganda Kampala kenan mm. to abin da ke faruwa a ranar litinin inda ta gabata ne eh. sai gwamnatin kasar ta haramta wani biki da ake a mm. yayin kaman binne gawa na'iza ka gane shi wannan bikin da ake yi shi sunan shi disco matanga wato biki ne da ake yin shi idan kamar mutum ya mutu mm. sai a kamun tara 'yan mata da mm. daddare eh. a wuri haka eh. a rikma maza su rika biyan su kuɗi suna rawa eh. to wani kunda ake biya da shi ake tarawa ake yin kamar jana'izan mamaci ake samun kuɗin tattalin kuɗin za a yi jana'iza kasan sun suka tashi da na'iza suna shagali ake sosai mm. biki to shine sai a haɗa wani biki biki yau na dafsar rawa na rawa ah. mata kuma 'yan mata ne ke 'yan mata ke sai maza su zo suna biya suna kallon suna kama suna ta raye-raye ana musu liki ana kaga wani liki wannan kuɗin da ake tattarawa to shine ake zo ake wannan bikin binne wannan gawa ake ake hidimomin jana'iza kenan da binne gawa da binne gawa to an jima ana wannan biki to shine a yanzu mahukuntan kasar suka fuskanci cewa shi wannan bikin yana janyo kamar cin zarafin su wa'annan yan mata da suke wannan rawa kwarai da gaske saboda zaka ga tunda da dare ake yin shi mm, mm, mm. haka za a ta ayi yi wani makasan da shi a duk wanda ya gifta eh, yawwa kuma na iya faruwa zo ka biya kuɗi ka kalli yan mata na rawa komai zai iya faruwa kana ganin cewa yan matan ko baya ga rawar ma za ka za ka neman su yau to duk abin da yake janyowa mm, kenan mm. har a cikin irin wannan akwai lokacin da aka bayan an watse daga bikin aka bi wata yarinya mm. irin aka mata fyaɗe gungun fyaɗe su gungun maza suka mata eh, fyaɗe irin wannan matan da suka yi rawa duk irin wa'annan abubuwa na cin zarafin ne shi da ya janyo hankalin mahukunta kuma irin kungiyoyin kare haƙƙin cin zarafin mata a ƙasar eh. su suka rika kiraye kiraye da ya kamata a dakatar da wannan al'ada dan mm, al'ada ce al'ada ce kwarai da suka ce to da ya kamata a dakatar da wannan al'ada gaskiya addinin ta kwata-kwata dole a dakatar da wannan al'ada saboda yana janyo yara suna shiga karuwanci da su fiyaɗe da dai sauransu sun ce idan mutum ya mutu a nemi da za a samu kuɗi ba sai ta wannan al'ada ta disco matanga mm, mm, disco matanga yanzu dai gwamnati ta ce ba mutum disco matanga yanzu an hana disco matanga a Uganda sai mu ce Allah ya kyauta to kaji dai to Aisha ina ganin saboda lokaci nan zamu naɗe mu wannan shirin na wannan mako makon a madadin kini haruna shehu tanga zake cewa mu kasance lafiya sai kuma wani makon idan allah ya kai mu inda za ka labarin da muka da suka hada da waiwaye kan abubuwan da suka faru a makon da ya gabata da haruna shehu tangaza da aisha sharif babba to a wannan lokaci a madadin sauran ma'aikatan sashen hausa na bbc muna miƙa ta'aziyar mu ga abokin aikin mu muhammad annur muhammad bisa rasuwar ɗansa wanda ya rasu jiya wanda ya ji kansa da rahama sai kuma lawal news mai sauraro ya manta dai a koda yaushe za a iya sauraron wannan shirin da kuma sauran shirin shirin mu a shafin mu na intanet wato bbchausa.com kuma idan aka ziyarci shafin namu a halin da ake ciki yanzu za a ga labaran da muka wallafa wanda suka hada da babban labarin namu da ke cewa ana samun karuwar cutar tamuwa a jihar Bauchi in ji kungiyar Medicine Sans Frontier akwai kuma labarin wasanni da ke cewa United za ta sayar da Maguire Holland kuma ba zai koma PSG ba akwai labarin da ke cewa ko kuma bidiyo da muka wallafa da ke cewa muna samun karin mata sabbin aure da ciwon tunanin damuwa sana kuma akwai wanda labarin da muka wallafa da ke cewa fitattun mawaka a kannywood da youtube ya daga likafar su duk waɗannan labaran za a same su a nan shafinmu na intanet wato bbchausa.com to kuma da haka muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci a gaida aliyu abdullahi tanko da ya shirya shirin sai kuma lawalin suleiman da ya haɗa mana sauti ibrahim yusuf muhammad ke fatan mu yi lafiya daga nan sashen hausa na bbc